Dandalin Kannywood Jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na dandalin Kannywood. sunana Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita yau ma dai ne ne zan ci gaba da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri shirin da muke kawo muku labaran abin da ya shafi masana'antar kanewood kasancewar yadda shirin namu ya dan tafi hutu na kwana biyu to da izinin Allah wannan shiri ya dawo insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku wannan shirye-shirye lokaci zuwa lokaci To kamar kullum dai yau shirin namu yana ɗauke da tsegunguma da suka shafi masana'antar Kannywood. Jarumar fina-finan Hausa wato Nafisa Abdullahi ta yi murnar zagayowar ranar haihuwarta, yadda jarumar ta yi ta ɗora hotunanta a shafin Instagram. Waɗannan hotuna da jaruma ta yi ta ɗorawa sauran jama'a sun yi ta ɗaukan waɗannan hotuna inda suka ci gaba da ɗora su a kan shafin Instagram. a wuri ɗaya kuma shahararren jarumi kuma darakta a masana'antar shirya fina-finan hausa wato jarumi ali nuhu shi ma ya ɗauki wannan hoto na nafisa abdullahi a yadda ya ɗora shi a shafinsa na instagram jarumin ya yaba wa jaruma nafisa abdullahi bisa ga ɗabi'u da kuma halayenta wannan kenan a ɗaya ɓangaren kuma wani mawaƙin gambara ne na cikin wannan masana'anta mai suna haruna salisu wanda aka fi saninsa da cizowan Germany. Shi ma dai Haruna chizo ya samu damar leƙowa cikin wannan dandali namu. Wannan mawaƙin gambara ya zo ne da bayanai na kare kai tare da hujjoji masu ƙarfin gaske. A kan waƙar da ya suke wadda mutane suke mata wani duba na daban tare da kallonta a matsayin waƙar batsa. duba da cewa ita waƙa wani kogi ne mai tsananin faɗi da kuma matsanancin girma wanda ba za ka iya yi wa mawaƙi hukunci da abin da ka ji a waƙarsa ba in dai har ba shi ne ya fassara maka ba domin kuwa waƙar tana ɗauke ne da yare da kuma salo kala daban-daban da haka ne haruna cizo germany shi ma ya zo da nashi ƙarin bayani ɗauke da hujjoji masu ƙarfin gaske akan wannan waƙa tasa Mawaƙin gambarar ya kafa hujjoji akan labaran fina-finan Hausa da kuma sauran mawaka na arewacin Najeriya. A inda mawakin gambarar ya nuna wa duniya cewa shi ba jahili ba ne, domin kuwa ya kafa hujja da hadisi. Da haka bari mu karasa zuwa cikin firar tamu da shi wannan mawakin gambara domin mu ji me yake cewa tare da hujjojinsa da kuma abin da yake tafi da shi a cikin wannan waka Tashar Algaita Media ta yi ma mawaƙin gambarar tambayoyi kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Saminu Suleiman ina magana da kai daga nan Algaita Media. A Malam Haruna Cizo 1 ko kuma Haruna Germany, ko ma dai ne dai da fatan na faɗi sunan daidai. Muna so mu maka wasu tambayoyi ne da suka shafi waƙar da kai ta gambara wadda aka rinka zaton cewa waƙar batsa ce. Duk da cewa na ji daga bakin wata shahararriya a shafukan sadarwa wato Munirat Abdulsalam ta kafa hujjoji akan wannan waka taka, na ga dai duk da haka ya kamata na tuntuɓe ka dangane da hujjojin da Munirat ɗin ta kafa. Ko haka abin yake ko kuma kai kana da wata manufa akan wannan waka taka. Amu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Um, abinda da ta faɗa gaskiya ne kuma ni ina da dalilai na da sa ne wannan wakar hmm. ah, da farko dai shi Allah subhanahu wata'ala tashin farko ba ruwansa da rawaninka da kasa wani wulaka da kasa a'a me kake faɗa a bakinka a'a shi Allah subhanahu wata'ala zuciyarka yake dubawa menene a cikin zuciyarka idan baka manta ba akwai hadisi ingantacce a cikin majama'ul barani inda Allah ta'ala la yanzur ila surakum walakin inna ma yanzur ila qulubikum to ni ina da dalili na da sani waka nan ba na yi ta bane na yi waka tsuliya bane dan mene dan cin mutuncin wani ko bata suna ko wani abu ba na yi ta ne akan sana'ata kamar yadda kaga cewa ana rubuta story a zauna a tsara labari a fim akan cewa alhaji wane zai ci yar wacce a alhaji wane zai yi fyaɗe ko alhaji wane zai yi iskanci da wata mata a cikin fim din mata aure ko wani abu to haka tamkar ni ma na ɗauki wannan aikin nawa sana'ata na ɗauke ta ba wani na yi bane dan wani abu ba gaskiya ne manira salamu ta yi gaskiya ta faɗa ta ce a cizo yayi waka tsuliya a baya akwai ba ma a baya ba har yanzu akwai mawaƙa da suke waƙoƙi na batsa a arewacin Najeriya ban taɓa ganin wani ya fito ya yi magana ba a sai cizo da yi ni ba malami ne ba ni kuma ni ba sahabi ba ne ba ni mutum ne kamar kowa yawwa kuma sannan ba wanda baya laifi kuma ni ban fito na ce ni mutumin kirki bane ba a'a ni na ce ni mai laifi ne ina a kowane lokaci ina kasancewa mai istighfari a kowane lokaci dan haka kaga mutane idan kaga nayi wakata ni ina da dalili na da ne wakata akan aiki na nake idan kai kaga bata ma ba kaga ba wanda ba yanda za in ce wai lallai kowa da kowa yana saka ko kowa sai ta mai a'a kuma a arewacin Najeriya muna da Subar barmama coge masu cewa lungunan duwawu menene Eh, duk wanda da ya santa ya santa wasu waƙoƙin ban iya ba sannan akwai su sunu sa'anu mai waƙar sakwala daɗi yarinya daga ni sai ke mu gangara gulbi in mun gama mu yi wanka waye waye duk gaje shi nan ɗan katsina ne banda wannan kuma akwai mawaƙa na ɗan asharalle yawwa na san ka san su sannan akwai mawaka masu kotso akwai mawaka na gurmi suna nan arewacin najeriya suna abubuwan da suka gara ma ga na da yawa to abin akwai reni to amma daɗin abin waƙan nan da nake ba da bakin wani fa nake ba da baki na nake yi idan ma ka ce nayi sakon Allah ni da Allah subhanahu wata'ala ne ni dai ban je na boko haram ba ban je na ɗauki bindiga ba ina kashe mutane a masallaci da toshe a kasuwa ba kuma ban je na kidnapping ɗin wani ba ina yin abuna ne ni da Allah subhanahu wata'ala idan nayi ba daidai ba na sani Allah za a rubuta min zunubi daman akwai mala'iku guda biyu hannun daman ka da hannun hagunka wannan idan ka faɗi mai kyau za su rubuta wannan ka faɗi mara kyau kuma za su rubuta to menene na damun kanka idan na faɗa bakina ne daɗin abin kaga Allah shi yasa ya ba kowa saboda raba gardama Allah ya ba kowa bakinsa idan na tashin waƙata ba sai na ce wane ara min bakinka ba saminu saminu mai algaita ara min bakinka zan yi waka da Allah kaga ba sai na ara bakinka ba yin abuna zan yi yau da a ce sai dan a rubakin wani zan yi waka da na shiga uku kuma kudi na ne fa studio na ne ba wai kudin wani zan ba na wani komai na wani. ka gani kuma shi Allah subhanahu wataala daɗin abun baya bacci ballantana gengedi to wani zai aikata wani abu to akwai mala'iku da mutane za su samu matsayin da mala'iku suke da shi da karfin da mala'iku suke da shi naga a wannan zamanin hukunci za su rinka ɗauka da kansu kafin Allah ya ce su yi to daɗin abun mutum ba abin da zai iya yi shi ma ta kansa yake shi ma ba wanda zai ce yau gashi an ba shi certificate din shi na shiga aljanna in kuma da akwai shi dan Allah zai nuna mana babu shi dan haka kowa ya rayu shi ita duniyar nan fa Allah da kansa ya ce nafsi nafsi ne fa kowa ta kansa yake yi ba za ka taimake ni ba ni ma ba zan taimake ka ba ranar tashi alkiyama kai ta kanka ni ma in ta kaina yawwa kuma kamar yadda ka sani ni nayi imani ni haruna salisu cizo nayi imani da akwai ranar hisabi yawwa akwai hadisi ingantacce fa shafa'atin yawmal ta haƙon? ceto ranar alkiyama gaskiya ne fa man wanda bai imani ita lam kullum aliha ba zai zama daga cikin ta ba to mun tabbata mun imani da ita kuma muna daga cikin ta kuma mu masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne dan haka mutum ba abin da zai gaya mana addini ina da addini na iya gurgudo na samu kuma na samu tarbiyya a gun iyayena wannan waka da na yi ra'ayina ne idan mutum ya ga zai je in mu ba zai je ba ba lalle bane ka sani a cikin sauran mutanen da kake gani da mutunci ko wani abu sai ka je na ji ba za ka taimake ni ba da na taso mutum bai taba zuwa ya tambaye ni cizo Ka yi sallah asuba yau kuwa ko ku kai sallah magriba mutum bai tambaye ni ba a'a sai akan wani abu masu aikata laifi a kasar mu manya manyan yan siyasa da yan kasuwa da yan mata baka taba fitowa wani yayi magana ya ce ai suna kaza ni ko ina ma iya kokari na duk wanda ya san ina iya kokari na in an yi abu zan fito in ce a ya kamata a gyara kuma ana ji kuma a gyara to don haka ni ma abin da na gara ma shi zan yi kai ma kai naka na ji ka je barin baka wani misali barin baka wani misali yanzu kaga misali na yi waka na ce tsuliya ko baby tsuliyar ki a misali aha to su kuma mutanen da ba ruwansu mutum kawai yana following ɗinka akan instagram ɗinka sai ga mutum ya zo cizo kin tun uwarka cizo ya cikin tun uwarka kaza kaza ka gane to wannan zagin da yake yi dan kaza kaza dangun? shi kuma wannan zakin da yake shi menene yanzu ni fa na ce ya baby tsuliyar ke a waka ne waka ne wasa ne shi kuma ya zo da gaske ya ce gindin uwarka ce zo ya eh, mun ci kaza kaza kaza kaza kaza kaza to shi kuma nan da addinin musulunci ne ya ce ya eh, haka koko kaga kenan shi ma wannan ba magana addini in ana magana addini ba shi a ciki ka gane na ɗaya kenan sannan na biyu fa duk wani post da zan yi sai sun loko sun ga sun kunna sun ji in bidiyo ne sai sun gama kallo tas tukunna mutum zai zage ya kauce ya ce gutsun uwar ko wani mai mai mutum ya zage ya tafi to misalin da nake so in bada anan shine kaga idan ka zauna kana tsu ka zauna kana tsu tas tamkar fa mutum ya tafi gidan giya ne idan ka je gidan giya a baka giya a ce ma ga giya ga wannan abin ka sha a misali ma baka san giya bane sai bayan ka sha ka tatil sai ce ai wannan giya ne ya za ku mun haka in iska tsinannu kawai ka ku kara mu irin ka yan kutumar uba ka kama hanya ka tafi bayan ka tafi ka je ka yi tangadin ka washe gari kuma sai a ganka ka kara dawowa gidan giyan kana dawowa a ce ma ga wannan ga wannan abin ka sha still irin abin da aka baka jiya na a ce gashi da Allah ka ƙara sha sai ka ansa ka sha sai ka sha ka yi tatil ka koci gona ka juya ka tafi to kaga kaga kenan kaga shigowa da suke su kalli abin da ake yi tunda an ce ai malamai sun ce maimaita sako sako ne to me yasa suke zuwa suke maimaita ganin abin kullum in aka sa sai mutum ya kalla kuma yayi zagi to kaga nan wadan ni da su in sun ce ni jahili ne ko a'a wane ne jahili tsakanin ni da su ka san cewa wannan laifi ne kamar masu mutum ne ya je ya nemo bidiyo na bluefin na batsa ka gane idan mutum ya kalla ya gama kallo a ya bata wandansa tukunna sai ya tashi ya tafi ya ce yan iska tsinanu Allah ya tsine muku annan yan wuta ne bayan fa ya gama kalla fa kenan sai da ya gama kalla ya biya bukatunsa tsakuna sai ya ba tsitsine su gobe kuma sai ka kara gani ya kara kunna ya kalla to tamkar haka ne to kaga in dai mutum yana da hankali me ya kamata kai idan ka san cewa nan nan gidan ba za ake me zai kai ka cikin gidan me zai kai ka ka kama ka tafi masallaci ka je ka zauna kai ta ibada kai ta zikiri kana sallalami a gani mu kuma mun sani mun san mu mun san mu da ubangiji yawwa subhanahu wataala lokacin sallah ya zamu tashi mu sallah lokacin cin abinci zamu zamu ci abinci lokacin nishadi mai nishaɗi. nishadi lokacin yin kashi dole mu je mu dole mu je mu kashi mutum ko yana so ko baya so dole shi ma ka je kai kashi dole ne tunda ka ci abinci shine kawai yawwa don haka mu muna harkar nishaɗi ne yawwa lokacin ibada ya mana ibada musallar dare ba ta wuce mu sallolin mu da muke guda biyar da Allah ya dora mana ya ce mu muna yin su don haka mu muna ni ni ko ce ni Haruna Cizo ina cikin aiki na ne shine kawai yawwa kuma waka yanzu na fara yawwa waƙoƙi yanzu na fara wallahi akwai waƙoƙi a cikin waƙoƙin da nake so in yi a cikin 2020 da na daina waka amma yanzu na dawo na dawo yawwa a wannan 2020 din sai na ci uwar kowa wallahi wallahi A a in dai mutum yana son ka yana son ka in mutum ko baya son ka baya son ka na farko ni da ban je na zagi wani ba ban je na yi waka na ne ma wani ba na yi waka na ne ni wannan ni karan kaina in ma laifi ne to kaga ni ne ne wa kaina dan haka jama'a masoya na wanda suke tare da ni ina tare da ku wanda ko baya tare da ni ma bana tare da shi ko dan mu ne ce baya so na Allah bana san shi ko kanina ne uwa ɗaya uba ɗaya ya ce baya so na Allah bana san shi ba abin da zan da shi bai da wani amfani a gona shine kawai